الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu da da da hudu ashirin uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na bakwai yammaci na bakwai ga watan sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma je idan ba a manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon sura ta shida mai Allah mu da kuke ci na بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ubangiji in innal na kafa lallai waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne akan kansu a anzartahum sun kai musu gargadi am lam tunzirhum ko ma baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba saboda mai khatam Allahu ala qulubihim ubangiji ta'ala ya sanya rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim haka ya sanya rufi akan jinsu wato kunnuwansu na'urar da ke isar da sauti cikin kunnuwarsu ba ta yi musu amfani yayin da suka saurari alqur'ani ko suka saurari wa'azinka wa ala absarihim gishawa kuma akan gannan su akwai wani murfi ta yadda ganin su zai iya ganin komai amma ban da gaskiya ko da ya ga gaskiya ba za su iya bi ba wa lahum azabun azim kuma suna da azaba wanda suke mai girma Allah ya sani to wannan aya malamai suka ce ya amun urida bihi khusus domin innal ladzina lafazin allazina lafazi ne na sila wato ismul mawsul da allazi da allazani da allazina da allati da allatani da allai da allati asma'ul mawsul ne da man da ma da al dukkan su asma'ul mawsul ne wanda kowanne suna na mawsul siga ce daga cikin sigogi na umum abin nufi idan aka ce innal ladina kafaru wannan yana nufin ya shafi kowane kafiri a da da yanzu ya shafi ba yahudi ya shafi ba nasari ya shafi ba majusi ya shafi kowane irin mulhidi ya shafi kowane wanda ya kaucewa ta farkin gaskiya to amma idan muka dauki ayar da wannan fadin nata sakamakon da zamu fita da shi shine wa'azi bai da amfani tunda an ce a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun ko kai musu gargadi ko baka musu gargadi ba za su yi imani ba a ganin ido koyo muna ganin ana wa'azi waɗansu suna shiga musulunci ga shi ko Allah ke an mun an a shi ashe kenan amun lakin da duhun kufur lafazin ga mene ya gafi kowane kafiri idan an ce na kafaru ko innal na kafaru amma a nan waɗansu ke sun kafare ake nufi waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba sai ake faɗakar da manzon Allah cewa kar ya ɓata lokacin shi a su dai in ma yayi wa'azin ba za su shiga da haka ya karkatar da akalar wa'azinsa da gargadinsa zuwa ga waɗansu wanda ba su a kenan ana nufin waɗansu sanannun kafirai ne bi a aya ne to idan an ce waɗansu sanannu ne su wane ne to shi ne sai malaman suke tattauna waɗansu suka ce su ne waɗanda aka ce a filin badar irin su utuba ibn rabi'a irin su saiba ibn rabi'a irin su wane ne wajen mutum 70 din nan da aka kashe ubangiji ala ya san cewa wa'azi ba zai musu amfani ba shi yasa sai aka shar'anta manzon Allah ya kasu a filin badar kuma aka karkashe ina fata an fahimta bayan an kashe kuma an jefa su a cikin rijiya an yi kwana uku ko wani abu makamancin haka manzon Allah ya tashi ya tsaya a bakin rijiyar yana cewa da su ya kai utuba ibn rabi'a shin abin da na faɗa muku gaske ne ko ba gaske bane ya kai ba ibnu rabi'a abinda na faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane ya wane yana ambaton kowa da sunan shi da sunan mahaifi sai Umar dan Khattabi sai sai yaya zaka rinka magana da waki da an jefa su cikin tsohuwar rijiya yau kwana uku kaza ko kaza ya za a yi su bi sai sai manzo Allah ta ce wallahi yanzu dinnan da muke magana kai baka fi su ba ma'ana ubangiji ya dawo musu da ransu manzon Allah ya faɗa musu wannan maganar dan ta kausasa musu ta bakanta musu sannan a sake dauke ransu a nan duniya sun sha wahala a lahira kuma wuta ce mako musu ina fata an ma'ana dai ayar ba wai wani kafiri take nufi don in ka ce ko wani kowane kafiri to kenan duk ba za mu yi wa'azi ba ba za mu faɗakar ba a ce tana nufin wadansu kafirai ne sanannu lokacin manzon Allah su ne aka kwantar da hankalin su cewa sawa'un alaihi lafazin sawa mazdar ne wato ana nufin mustawin alaihi an gane ku Allah ce kul ya kitabi ila kalimatin sawa'in din ai mazdar ne abin da ya kamata a kawo ta'ala ila kalimatin mustawiyatin bainana wa bainakum amma akan cire ismul fa'il ko kuma suna sai a kawo mazdar a don saboda karfafa ma'ana sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim jumla ce ta aliliya saboda mai kamar wani mai tambaya yayi tambaya saboda mai ba za su yi imani ba sai Allah ce khatama Allah ala qulubihim Allah ya sanya murfi akan zakata duk wa'azinka duk gargadinka ba za su da kai da bakai ba sun duk ɗaya ne a wurin an gane ku wa wa daga cikin siffofi na zukata al-khatmu khatama Allahu ala qulubi wa ala wa ala man ittakhadha hawahu wa adallahu ala ilmi wa ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi sana'atu as bal alayha bi kufrihim fala yu'minuna akwai ce wato muka sanya shi zanto harajan zayyikan harajan ka annama yasa'adu bis sama akwai al-maut aw man kana maitan fa ahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi للناس كما مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا أقوى الرين كلا بران على قلوبهم أقوى القساوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كلمة جارة أو أشد قسوة فويل قافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ذكر وطن الزكاة تالي أكوى الهمية عن ذلك في قلوبهم الهمية عمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى أكوى الإنكار إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أكوى الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم duk cutuka ne na zukata Allah ya tsare mu da su Allah kare mu da inkari da insirafi da raini da wacece da wacece Allah ya tsare da alkhatamu da attabu dukkan su cutuka ne na zukata ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم انا sai suka ce ga alqalbu ga as-sam ga shugaban su gaba daya alqalbi yasa sai an gabatar da dan zuciya ita ce shugaba a cikin jikin dan adam ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salahu jasad kullu wa idza fasadat fasad ala wa hiya alqalb in ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace to dukkan gabar da kuke da irin wannan matsayi a jiki ba ita ce ta wata ta shugabanci ba sai aka fara da katama Allahu ala qulubi wa ala ta'ihim wa ala absarihim da ji da gani kuma wanne ne ma'ana da ka rasa ji da ko kuma karka ce na maka mummuna addu'a da ya rasa ji da ya rasa gani wannan shi a ce ga wani baya gani ga wani baya ji su malaman suka ce suka ce gare zanto kana ji ba ka gani da a kana gani ba ka ji aka ce me hujjar ku suka ce domin shi as-sam'u ku bihi min jami'il jihati sit a bangalori guda shida na jikin dan adam yana ji da gaba baya ba biyu kenan dama hagu ba hudu kenan to sai na sama kasa ba shida kenan ta ko ina aka yi abu ba za ka ji ba amma gani ko sai ta gaba kadai sannan ji yana iya yiwuwa ka ji a rana da dare a cikin haske ka cikin duhu in cikin duhu aka yi magana za ka ji kamar da inda rana aka yi za ka ji amma gani ba shi sa suka ce wato ni'imar ji kenan tana da girma idan an kwatanta ta da ni'imar gani ta tsara ta gani haka waɗansu suka ba waɗansu malaman a waje ɗaya sun ce gani ya fi suka ce a ah, yo idan aka ce sai ta gaba idan ka waya haka ba kana gani ba kuma in kai haka ba za ka gani ba kuma in kai haka ba za ka ga <laughs> dai kenan suka ce sandan da gani din nan guda ɗaya ba zai baka launuka da yawa ba ya baka da ya baka fari ya baka baki ya baka shudi ya baka rawaya ya baka wankan tarwada launuka rambatsau iri daban-daban duk ba da gani kake yi ganin su ba wannan ya ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله يسمع عذابه من جرما الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبنجي ومن الناس daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai wanda ke cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar karshe cewa lallai za ta shi wa ma hum bi mu'minin amma da kai su ba mu ne bane yukhadi'una Allah suna kokarin yaudarar Allah ta'ala wallazina amanu kuma suna kokarin su yaudari waɗanda suka yi imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunan wa ma yashurun amma su ba su san cewa suna yaudaran kawunan su bane fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta cuta ta munafunci ko cuta wato alifin ta shakka rashin tabbas game da gaskiyar abinda manzo ya zo da shi fa zadahum Allahu marada sai Allah kuma ya kara musu wata cutar koriya akan ta da wa alimun kuma lallai suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibun saboda abin da suke yi na karya a wata kira'ar bima kanu yukadzibun saboda ƙaryata manzo da suke yi wannan aya tana magana ne akan waɗansu daga cikin mutane wato su munafukai munafukai su mutanen da suka bayyana imani da bakinsu amma a zuci kuma sun kudurce kafirci suka bayyana kauna gare ku ku mummunai a zahiri a fili amma a zuci kuma suna kin mummuni din ba wai suna kin shi dan wani abu ba sai dai imaninsa inda zai kafirce haka cikin shi. To dukkan mutumin da yake cikin irin wannan hali to ya shiga cikin munafunci kenan ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai mun imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe amma Allah ce wa ma hum bi mu'minin da dai su ba mu'minai bane ba to shi munafunci ya kusa gida biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar shi annifaqul akbar shine kuma a wani lokacin ake kira annifaqul i'tiqadi kamar shi annifaqul asghar shi kuma ake kira a wani lokacin annifaq al'amali wato babban munafunci wanda ke fitar da mai shi daga cikin musulunci shine mutum ya furta kalmar shahada da baka amma a zuci baya son imani baya son musulunci baya son qur'ani baya son hadisi duk inda ya ji ci gaban musulunci zan su faci in ya ji cikas da musulunci ko musulmai suka gamu da shi farin ciki to wannan babban munafunci ke duk mai wannan ba mumuni bane ba duk mai wannan ya ji cikin ayar waɗanda Allah ke indal munafiqin fi darkil asfali an nar wa lan tajid lahum nasira wato a cikin wuta ma suna karshen kasa ranar tashin kiyama to shine annifaqul itikadi kaga da sun ce yake munafincin ayyukan sa na zahiri ba za ka gane munafiki bane ba dan yana aiki irin na mummuni kila zai zo masallaci har sallah a sahun gaba da zance da surutu da iya magana yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi tare da haka wa huwa ala al hisab wa idza tawalla ta'at al ardi liyufsida fiha wa yuhlik al harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad wato a baki zaka ji dadin magana amma idan an zo wajen hakikanin mai zuciyarsa ta kunsa mummunar zuciya baya tare da Allah baya tare da manzon Allah baya tare da alqur'ani baya tare da hadisi baya tare da to wannan shine babban munafinci wanda ake kira annifaqul akbar ko kuma annifaqul asghar a wato annifaqul itiqadi na kudri a annifaqul asghar wanda ake kira annifaqul amali shine mutum a zuci gashi mummune ne amma a zahiri yana waɗansu ayyuka irin na munafikai idan ya zance zai karya idan ya alkawari zai saba yan an ba shi amana zai ci idan an yi husuma da shi zai yi ta'addanci ma'ana baya tsayawa a akan inda shari'a ta dakatar da shi to wannan shine abin da ake kira an-nifaqul asghar mai yi musulmi ne amma ayyukan da yake yi na saba alkawali ko na ƙarya ko na cin dukiyar jama'a da cin amana da fajinci lokacin da suka yi husuma shi da wani waɗannan ayyuka ne irin da munafukai matsayinsa matsayin mummuni wanda yake aikata kaba'ira idan ya tuba ana sa ran wato ubangiji ta ala ya karbi tubansa in bai tuba ba har ya mutu in yana da hasanat masu yawa har za su iya fin karfin wannan mummunan aikin nashi ya sami su da gidan aljanna ko in ya samu kaza ko in ya samu kaza daga cikin mukaffirat guda goma sha biyu da ibn qayyim ya lissafa su cikin littafin madarijus salikin da bainal manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shi da wadansu malama wannan shine annifaqul amr mutum ya alƙawari ya saba shine wanda manzo Allah ya ce ayatul munafiqi salat idza haddatha kaza wa idza wa'ada akhlaq wa idza tumina qala a wata riwayar ibn bukhari ya nuna guda hudu ne wa idza fajara wato khatama fajara mutumin da idan ya husuma da kai sai ya shiga hakkin me ake nufi kuma shiga haƙƙi cikin husuma idan mutum ya faɗa ma bakar magana ya halatta kai maka rama amma inda za ka yafi shi yafi wanda za mu sayi sayyi'atin mithluha amma fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah to shi da ya tashi rama a madadin ya rama daidai abin da kai masa sai ya liki abin da kai masa shine idza qasama fajara ke wannan siffa ce daga cikin sofofin munafikai mai yin wannan musulmi ne amma mai siffa irin ta munafikai mai wani hali irin halayen munafikai babban abin da ake so mutum ya kokari ya kuka ina ba da amfani rarrabe wannan shine zai baka dama ka rarrabe dan kar ka zo ka karanta hadisin ayatul munafiqi salat idza haddasa khalaf wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan ka kulla alaka ko auratayya tsakanin hadisin da faɗin Allah ta'ala innal munafiqina fi dharkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira to sai kasance musulmi mai kaba'ira ka sa shi cikin wuta kuma zai tabbata cikin tankasa to amma rarrabewa cewa akwai babban munafunci akwai karamin munafunci yana da muhimmanci a ilmance dan kowanne ka ba shi irin hukuncin da ya dace shi cikin musulunci wa minan nas man yaqulu amanna billahi lafazin man ga ka'ida ya dullu ala al-uqala kamar yadda ma ta dullu ala ghairi al-uqala to amma wani lokacin akan kawo man ta shafi a hatta da suke ba masu hankali ba ko a kawo ma ta shafi waɗanda suke masu hankali hakan yana faruwa cikin alkur'ani wani ya kirto ni sannan man a matsayinsa na kalma da ya mufara dace amma a matsayinsa na abin da ta kunsa na ma'ana jam'i ce don haka idan aka kalli bangaren kasancewarta kalma ɗaya sai a bata lamiri na mutum ɗaya in an kalli kasancewarta ma'anarta ta kunshi jam'i sai a bata lamirin jam'i sai aka Allah ce wa min nasi man sai ce ya kulu lafazin ya kulu ba guda ɗaya ke nan amanna kaga suna da yawa ke dan in shi ɗaya ne da sai ce amin billahi wa bil yawmil akhir sai kuma aka ce wa ma hum a din wa ma huwa bi mu'min domin inda nan dake ta zuwa ya kulu da sai a ce wa ma huwa bi mu'min amma ya kulu an kalli lafazin man wa ma hum bi mu'minina an kalli ma'anar man ina fata amfani. fahimta wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu al-mukhada'a lafazin al-khida'a yaudara yaudara kuma shine in bayyana maka abin da ba shi nake nufi ba a bayyana sai kaza amma a kuma ba haka ba kai ya ɓoye abin da ba shi ka bayyana a zahiri to idan aka ce mukada'a ala wazali mufa'ala dole a samu bangarori guda biyu ma'ana kamar su da Allah suna yar yaudare ne da juna su suna kokarin su yaudar Allah Allah na kokarin yaudare su haka larabcin zai nuna in za a fassara shi haka domin mufa'ala taksabi wujuda tarafain an gane ku to anan yukhadi'una Allah ba zai yi yaudar Allah ba to amma manzon Allah yake nufi saboda ka'ida man yuti rasula to kada ta Allah innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah ai ba da Allah suke musafaha ba da manzon Allah suke musafaha amma tun da shi wakili ne na Allah yana musafaha da mummune a madadin ubangiji ina fata kun fahimta to sun wannan gurin suna kokarin yaudarar annabi a matsayinsa na wakilin Allah wato kenan ba zai yi su yaudar Allah ba amma manzon Allah ba sai yaudarar cikin abin da wahayi bai so kai ya fadakar da shi ina fatan kun fahimta shine ma'anar yusadi'un Allah suna kokarin yaudarar manzon Allah domin shi wakili ne na Allah amma da aka ce yusadi'un Allah amma da dinga ce rasulullah wallazina amanu wa ma yusadi'una illa an kusa. me yaudara idan suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai manzon Allah ya ce a tsare jinin su a tsare dukiyarsu amma a zuci kuma kafirai ne amma sun faɗi kalmar shahada an hana a yake su an hana a riba su duke su ba sun yi yaudara ba kenan amma sai Allah ce wa ma yusadiquna illa anfusuhum ba kowa suka yaudara ba sai kawo saboda me akwai ranar kin dillanci ke wai ranar da rigar mai gari ta fata ranar ba wanda ne dillanci shine ranar tashin kiyama idan an zo sai suka ce wa yaudarar da suka yi a duniya ba ta yi musu amfani ba domin a yanzu a nan kuma wannan kalmar shahadar duk da a duniya ta kare jininsu ta kare dukiyarsu a lahira ba za ta hana su shiga wuta ba dan saboda ƙarya suke idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah saboda an san ƙarya suke idan haka ba za ta amfane su ba kaga kenan wa ma yusadibuna illa anfusuhum wa ma wato abin da ke cikin su ya hana su imani su kake ne cutar zuci munafunci shi hana ba su kudurce ɗayantakar Allah a cikin zuciyarsu ba ko gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi fa zadahum Allahu marada kana da dama kai mata fassara guda biyu ko ka ce fa zadahum Allahu marada jumla ce khabariya sai Allah ya kara musu kana da dama ka ce a'a jumla ce insha'iyya du'a'iyya addu'a ce fa zadahum Allahu marada Allah ya ƙara musu wato addu'a ce in ka fassara ta da wannan sai in ka fassara ta da wannan sai ina ba zan fahimta don Allah ce falamma zaku kaga zadahum Allahu marada kike fa zadahum Allahu marada idan kuma la'anta su kai shikenan innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anu ashe akwai masu la'anta wato mummunar addu'a cikin su fa zadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yukazzibu yakzibuna ko yukazibun dukkan wannan ziyada ne na cewa da yake munafiki yana ka duba irin sakamakon da aka jero akai na mai munafiki Allah ya tsare tallafi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ubangiji ce wai za qila lahum idan an ce da su munafikai la tufsidu fil ardi kar ku fasadi a ban kasa fasadi a ban kasa kuma shine yiwa musulunci makarkashiya yiwa al'ummar musulmi makarkashiya kokarin hana kalmar Allah ta yaɗu a ban kasa duk wannan fasadi ne a ban kasa munana shari'ar musulunci faɗa mata bakar magana kokarin shi haskenta duk wannan munafunci ne idan an ce la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a ban kasa qalu sai inna ma nahnu muslimun ai mu masu gyara ne ba mu farka bane so muke a zauna lafiya so muke kan mutane ya hadu ba ma san abin da zai rarraba kan al'umma dan me zaka zo da abin da zai rarraba kan al'umma ko na makamancin haka wai kafin manzon Allah ya zo madina kan mutane a haɗe yake da ausa da fadar wai kansu a haɗe yake ana kan addini daya amma da yazo sai aka rabu gida biyu wadansu suka bi shi wadansu suka kibe shi aka samu kaso na uku wadansu kuma sun tsaya ta tsakiya to wai zuwan shi ke kawo cikas inda za a haɗe gaba ɗaya da shi kenan babu wata matsala da bai zo ba da kai inna ma nahnu muslimin ka duba duk wannan farna ta koyi gyara su ke bukata inna ma nahnu muslimun shi yasa inda za a kyale mutane da da'awar su kamar da manzo Allah ke zai rubuta nasu bi su inda mutane duk abin da suka yi da'awa da kai da'awar gidan wani a baka da kai da'awar motar wani a baka da kai da'awar kamfanin wani a baka inda haka al'amari yake da waɗansu mutanen da ba su da kokobo sun yi da'awar dukiyar waɗansu mutanen kai da wani ma ya yi da'awar jinin wani ya ce wani ina bin su jini ya kashe mun ɗako ya kashe mun uba a kama shi a kasa sai manzo Allah ce lakin ala ala man idan kai awa kace kaza ne sai ce me hujjarka wani ya kace sai a ce so ya shaida kawo da har kafin shi ma mu kace shi in babu da kuma za mu ganin kace mai kina wani ya sake mutu ke sa ce me ya shaidar ka a zuciyar ka wani ya yi kaza da'awa ta baka kadai ba ta sa a gaskata ka sai ka kawo hujjar cikin abin da kai da'awa albayyin to annal mudda'i wal yamin ala man ankara amma da awa ta baka yayi kaza yayi kaza shirme ne dole sai ka kawo hujjar da za ta gaskata da awarka hatu burhanakum in kuntum haka abin yake cikin ibada haka abin yake cikin mu'amala haka abin yake cikin dukkan abin rayuwa a cikin mu'amalar rayuwa in nace gidan wani nawa ne sai na kawo hujjar da nuna nawa ne a rubuce ga shaidu har kafin a kore shi a bani amma ba da nayi da za a kore shi a bani ba inda za a yi haka fasadi ya faru a bakasa in na dawar wane ya kashe mu wani dan haka a kama shi a kashe sai a ce me hujja na cewa ya kashe ma dan uwa ko wanda daga cikin dangi ballan a baka dama kai ma a ce zo kai kisasi a dan mu da ka wannan bayan zama shirme kenan to haka in dai dawar abin da kake kai kuskure ne ko ne dawar abin da kake kai ƙarya ne dole sai na kawo hujja da za ta nuna kuskuren ka ko ta nuna ƙaryar ka daga nan gurin sai a sallama amma awa ta baka ta zama shirme ina fata an fahimta wadda awi ma lam tusab alaiha bayyinatun fa abna'uha adiya dole kowace irin da'awa da zaka yi a duniya sai ka tsayar mata da hujja kafin ta tsayar da amma in ba haka ba ga wannan fukan sun ce wai su ma masu gyara ne wa wannan Allah ne ya barne wai su ne masu gyara inna ma na nahnu muslimun sallati ala ku saurara ku ji innahum humul mufsidun lalle su ne mabarnata walakin la yashurun sai dai ba su sani wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan an ce da su ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani qalu tisti anu uminu kama amana sufaha yanzu mun yi imani irin yadda wawaye suka yi imani wai sahabban manzo Allah wai sune wawaye waɗanda kawai suke da ra'ayi mai rauni da an faɗa musu magana sai su yarda ba ta tsaya su yi tunani su kai su komo su auna su gwada su gyara su kalla kawai da ya faɗa musu ya ce shi manzo ne kawai sai su bi ba ma wani tunani ba jayayya wai wannan shine wauta wato makalkalewa sunan manzo Allah shine wauta wai sai kai munakasa da hadisi a karbe shi ko kan a karbe shi ya saba wani ko ya dace da wani sai mu da'u da kaulin inda qawli muhammadin fa ma aminu fi dinhi ka mughamiri to kaga anan gurin lafazin annas shi ma amun urida bihi al-khusus domin da aka ce aminu ma amanin nas ku yi imani irin yadda mutane suka yi imani a lokacin da wannan aya ta soka dukkan mutane suka yi imani yan kaɗan ne suka yi imani su ne su haƙuri to kaga sahabbai ake nufi kamar an ce da su ne aminu kama amana sahabatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin su ne annas kun wanda ba su ba ya zama kafiri duk wanda ba su ba baya kan tafarki irin nasu baya cikin nas ya zama cikin nas nas wato su ba mutane sun zuba da goyi bake dan dole sai in yayi koyi da su cikin imanin su da ayyukan su na gari sannan aka samu kamala ta insaniya a cikin dan adam kamala ta insaniya ko a jikin dan adam shine imani shine aiki na gari shine fadakarwa shine hakuri kan abin da zai biyo baya in ce Allah ya tattare ta gaba ɗaya cikin wal asr innal insana illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kamala ta bani adam kenan idan an samu imani ba aiki na gari eh akwai dan adam amma ba cikakken dan adam ga imani da aqida amma ba aiki an sami imani ga aiki nagari amma baya wa'azi shi ya dauki fahimta gurguwa wajen faɗin Allah alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum sai dauka tunda shi ya gyaru gidan kowa ma ya kama da wuta tunda shi yana sallah kowa ma kare idan mai ya mutsa mutane shi so yake ta da mutane ba so ya faɗa da su in ko za a yi musu nasiha sai an yi rigima da su sai an yi musu ba daidai ba ba sa hakuri mana kai musu wa'azi sai me duk wanda muka yi wa'azi da haushi Allah ba shi hakuri Allah ya tusi zuciyarsa amma dai ba za mu daina ba ba shi ne kace ba amma gudun kai ran sai ba sai ka daina me ne ne ba Allah ba shi hakuri ran sai fati ba haka so ba tsautsayi ne ya faru ran sai fati amma wallahi tallahi ba nufin mun ran kai fati har kawai ta faru ba mu so ba kai hakuri Allah ba ka hakuri amma sai yi wani <laughs> ina jin wani abu ne mai sauki wata wato bin haƙiƙin da gani. wata wato bin sabon da kuma za ka yi wa'azi shi kenan ba za a zage ka ba za a cuce ka ba za a yi masa tsagewa ba za a yi masa kaza ai dole za a yi maka wani in ko duk wanda yake son zai wa'azi ba za a yi masa tsagewa ba za a cuce shi ba za a zage shi ba za a yi kaza dinsa ba to gara ma shi ma ya narke cikin jama'a ya bi sauran mutane ya bi cikin gama garin jama'a a aikin wa'azi ba na ragwaye ba ne ba na matsorata ba ne ba dole sai mutum yana da jarumta dole sai mutum yana da juriya dole sai mutum ya kawar da kai ya ji kamar bai ji ba yakan ji zafi idan an samu wanda ke kisu ba wanda yake farin ciki ce ani daɗi nake ji na samu ki babu wannan a duniya amma yana kin ka din kana jin zafi amma sai ka kalli dan me ke ka dan kasancewar dogo ne kai fari ne kai baki ne kai wankan tarwada ne kana da zane a fuskar ka baka da zane ko kuma dan wani abu da kake dauke da shi na gaskiya ke ka in dai dan wannan ne to na ƙara rikewa in ko dan halitta ta ne yanzu anan gurin ya bayyana shi wawa ne ni na halitta kai na ko Allah yi ni in dan yaran na ne in dan kabila ta ne in dan wani abu ne nawa kaga anan gurin yana kalubalantar Allah ne sai ka zura masa ido kai mai da rikici a ce mai da kasa ina ba ta mai وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء التي ألا فسولا لكم إنهم هم السفهاء للسوني واواي wato kenan riko da musulunci ba shi nuna wauta ba kafircewa musulunci shine wauta riko da musulunci da riƙe addinin Allah da aiki da shi sawu da kafa ba shi ke nuna kidahumanci da kauyanci ba a'a cewa musulunci din yi masa tawaye kin rukun alqur'ani da hadisi a matsayin hujja da zaka bauta Allah da ita wannan shine shi shine wauta a yau mutane sun su dauka cewa duk wanda ya nutsu ya riko addini baya cin hanci baya cin amana baya kaza baya kaza shi ba ki dahu mai da shi shi dan kauye ne a cikin abokanai bai waye yana cikin tarabul qadim mutan da ke ire shi da ire iren su yayi suna bi aqalliyatul qurun al-wusta wato suna tunani irin na mutanen da dan haka shi rajai ne bai waye ba amma dukkan wanda zai fito yayi fitsara yayi rikin kirki ta ya waye haka duk wanda za ta fito ta kaucewa Allah ta kaucewa manzon Allah ta fita babu sutura a jikinta ta kwaye zakin kanta ta yi rikin kunya sai a ce wannan kuma ta waye ke. wannan shi ne shine kauyanci kauyanci kenan don bin Allah shi ne birnin shi da haka munafukai da suke dawo su ɗan birni ne su sahabbai ƴan kawai ne sai Allah ce ana ku saurara ku innahum humus sufaha su din su ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai su sani ba za su fahimta ka a ranar tashin kiyama haske suke bukata a lokacin da babu haske a jikin kowa sai a jikin waɗanda suka rike Qur'ani da hadisi inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asar wudu ga haske a fuska ga haske a hannu ga haske a kafa mutane za su tashi mummunai ke da ya kulo na rabana asmin lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir a lokacin irin wadannan za su ta mummunai unzuruna na na kata bismin nuri. ku dan da mu dauko na haske a wajen ku qilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai ku koma baya ku dokono ba na ake dokono ba mutum a duniya suka dokono sai su dauka wai da aka ce su juya baya a nan ake nufin su waiwaya sai su waiwaya fa zuri ba bai na hun bisu sai a sa wata katanga a tsakaninsu da mummune ba za su sake ganin juna lahu babun batinuhu fi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور dan haka ya ‘yan uwa musulmi riko da alkur'ani riko da hadisin manzon Allah rayuwa akan addinin musulunci yina yi bari na bari kai da iyalanka kai da abokananka kai da makwabtanka wannan shine wayewa shine sanin ya kamata amma mutum ya kaucewa Allah wai dan a ce shi dan binne ne dan a ce shi waye ne dan ya zanto an dan buɗa masa ya zauna a cikin abokanai wannan shine kidahumanci kuma shine tunani wanda yake makaskancin tunani akwai ci baya cikin tunani duk inda kake ka rike addinin ka sawon kai dan boko ne kai dan siyasa ne kai dan makaranta ne kai dan kasuwa ne duk inda kake ka shiga da addinin wannan baya nufin kai ta rigima da mutane ko ka dauka kowa wato bai saba sai kai a abin da yake nunawa kokarin kwatanta gaskiyar da nayi imani da ita nake kuma akan haka zan tafi a duk inda nake a wurin aiki na ana kasancewa dan sanda soja ne immigration ne lecturer ayyuka wane ne ka rike addinin ka to sai kaga Allah ya baka wani ne wanda sauran ba su da shi dan kai ka ta banban da sauran kai kai ne su kuma sauran su ne sauran wallahi da yau da dini sai Allah baka wannan kurjini wani annuri da haske Allah ya sa a cikin zuciya a goshin ka ana ganin ka da ka taho waje marasa gaskiya ko da manyan ka ne suna sai ne a ofishin kai kuma kana na kasa ba amma da sun ganka ba wallahi sai suna mai kirkita saboda gaskiya ce da kai guda daya ta haka ake son kowa ya zama namiji mace dan kasuwa dan makaranta kowa da kowa mu wakilci addinin musulunci ke kyakkyawan wakilci da ayyukanmu da maganganunmu da ma'amalolinmu na rayuwa a gane mu da sauran waɗanda ba mu ba wannan haka ake so musulmi ya zama وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا إن سنقموا دا وطن دا سكي إيماني وتسوا وطن سمنا فكيد آية في بيانه qalu su ma sun ce amanna mu ma mun yi imani irin muna tare da ku illa iyaka mu ba za mu iya fitowa bane yadda ku kuke ke fitowa wa idza qalu wa idza qalu ila shayatin amma idan sun koma wajen shaytanin su imam mujahid ibn jabr yace ai idza qalu ila ashabihim min al mushrikin wal munafiqin in sun koma wajen yan uwansu waɗanda suke da ra'ayi ɗaya da su cikin munafikai da mushrikai قالوا sai kuma su ce da su inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mun mun dan kawai dariya muke musu izgili muke musu da muka je kawai mun faɗa musu dan abin da za su zaɓi mu yaudare su mu musu roman baka su sauka mana da rasu amma ƙarya ne muna nan tare da ku inna ma nahnu izgi izgili kawai muke musu Allah ce Allahu yastahzi'u bi ubangiji Allah zai mayar musu da martani na izgilin da suke yi wato zai wa su munafikai din nan izgili a ranar tashin kiyama domin su sun furta kalmar shahada da baka a suna adawa da musulunci suna adawa da dokokin Allah tare da haka sahabbai suke cewa manzon Allah ka ba mu umarni bana mu fuffulle karunan su kowa ya huta sai ce li Allah ya tahaddasa nas anna muhammadun yaqtulu ashabahu ai ba zan ba ku dama ku kashe su ba dan kada a je ana ba da labarin cewa mutane ma sun yi imani ina karkashe don dan sun furta kalmar shahada kowa ya ji idan na kashe su sai a dauka na kashe musulmi ku kyale su a nan gurin sai suke ganin su sun yaudari da Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta lafiya a halat kar kar kar kar a kashe su kar a dauki dukiyar kaga a nan gurin sai suke ganin to to tunda haka ne a lahira ma haka ne sai an je lahira sai su ga wuta su sun yi izgili a zahiri an kyale su ubangiji ta ala mai musu da injili sai sai sai kar a kashe su kar a kwace dukiyar su amma a ranar zafin kiyama tsammanin su za su kasance da mummunai har za su ce alam na kun ma kun shin ba tare muke da ku ba kalu bala walakin na kun fatantum anfusakum wa tarabbasu ko kun yi shakka game da Allah mu kuma yi ba a zahiri kamar muna tare mun fita kalmar shahada kun yi amma mu mun yi da gaskiya ko kun yi da shakka babu yaki ne ina fata mun fahimta shine wa tarabbasu wartabtum wa gharratkum al-amaniyu hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahi da haka ba muke da to kaga Allah ya mayar musu da martani ne izgilin da suke Shi ne ma'anar Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum kuma Allah yana musu kari bai faɗi da yake kara musu ba yana kara musu lafiya yana kara musu dukiya yana kara musu karfin jiki yana kara musu ci gaba na duniya fi tughyanihim a cikin kafircin domin lafazin tughyan shine mujawazatu al-haqqi da iyaka ya'mahun wato suna ta taraddudi al'amahu daga amiha ya'mahu amahan ala wazni fa'ila yaf'alu fa'alan min babi fariha yafrahu farahan an gane ku wato al'amahu akwai dangantaka tsakanin shi da al'ama al'ama rashin ganin ido al'amahu rashin gani na zuci ina fata mun fahimta to da rashin gani na ido da rashin gani na zuci wanda ya fi illa na zuci wasu ne malawan masu masu suke cewa wai akwai makahu a aka ce akwai mara akwai makawarai akwai makaɗif akwai kuma makafiri makawarai ba su makaho amma ko mai ilimi ne mai ilimi ne don yana magana kan ilimin da ya karanta na qur'ani ne na hadisi ne na fikihu ne na boko ne na zamani ne zaka dille kwararre ne kaga shi ne makawarai dan yana hararo inda masu ma ba ta hararo ko makaqib da kuma kaho ga jahili sai bara ma'ana babu karatu na qur'ani ko hadisi ko menene an fahimta ko na ji ba ku ji daɗi ba da nace sai bara kun san mun dauka ya bara ma addini ce a ƙasar Hausa ko ba ya magana kai wani lokaci sannan kuma akwai makafiri wanda gashi baya gani sannan kuma kafiri Allah ya tsare ma'ana dai rashin gani na zuci ya fi illa ga dan adam saboda rashin gani ne sai sa Allah ta fa inna a la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wato makanta ta ido ba ita ce makanta wanda take da muni mummunar makanta ita ce makanta ta zuciya to wanda shine al'amahu ya amahuna wato sun makance wa gaskiya da zukatan su sai da ba sa iya fahimtar ta an gane ku. wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahun ulaika alladhina nashtaraw ad-dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka sayi bata da shiriya fama rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiriyu ba an gane ku. inna ma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bi sifa ta izgili cewa izgili ba shi ne kamar dai wasa ba ka faɗa a mutum abin da ba shi bai ba ka nuna mutum wani abu daban amma kuma a ƙasa ko wani abu kishiyarsa shine izgili shin wannan sifar kamala ce ko tawaya ce kashin gaskiya tawaya ce to dan me Allah ya sufanta da ita ce Allahu hazi ubi. da ita da almakam tawaya ce ko kamala Allah kuma yace wayan kuruna wayan kurullah wallahu sallal makiri da alkayd innahum yakiduna kaidan da kai kaida fa da kafirina sufofi kala uku ko dai sufar ta kunshi kamala tsantsa ba ta waya a cikin ta waɗannan su ne irin abin da Allah ke saffantuwa da shi kamar ilimi cikakken ilimi cikakken ilimi shine ilimin da jahilci bai riga yake kuma tuwa ba ta kunkusa kofarsa cikakkiyar rayuwa rayuwar da babu bata rigaye ta ba sannan kuma mutuwa ba ta kan mata wannan shine cikakken siffofi na ubangiji ta ala ilimi ji gani rayuwa da sauran duk abin da Allah siffanta kanshi da shi to kuma akwai siffofi na tawaya kamar jahil Allah ba ya siffanta da mantuwa Allah ba ya siffanta da shi qala ilmu inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi kamar mutuwa ubangiji ta ala ba ya mutuwa subhanahu wa ta'ala dan mutuwa tawaya ce Allah ko ba su kwantuwa da tawaya to sai sifofi na tsakatsakiya wanda wani lokaci su zama tawaya wani lokaci su zama kamala kamar izgili wani lokacin kamala ne wani lokacin tawaya ne tawaya ne ka yi wa mutum izgili amma kamala ne karama in an yi maka kamar makirci yakan zama kamala yakan zama tawaya waya ne ka kulla mutum makirci don ka cutar da shi amma kamala ne kai kuma kai makirci don ka kubutar da kanka ko kubutar da wanda aka yi wa makirci ina ba zama bayan to irin wannan sufofin su al-istihza su al makar su al-kaidu su ba ta waya ba ne bane a koyaushe ba kuma kamala bane a koyaushe to shi yasa ba a siffanta Allah da su ala wajhil itlaq ba za ka ce ba Allah ta'ala mustahzi'un ta'ala Allah an zalika uluwan kabira amma za ka ce Allah ta'ala alimun sami'un basirun hayyun hakamun adlun subhanahu wa ta'ala da waɗannan siffofi ne na kamar amma ba za ka ce mustahzi'un makirun ka'idun na ba za ka ina ba za mu fahimta amma sai ka ce mustahzi'un man yastahzi'u bi ibadi makirun bi man yankur bi ibadi ka'idun man yakidu li ibadi kaga sai zanto sun yi kaidi sai Allah mai musu da martani su nasu da suka yi tawaya ne lokacin da Allah biyar musu da martani menene kamala da haka sai Allah madaukakin sai yace qalu inna ma kum inna ma nahnu abinda suka faɗa kin sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim kaga yastahzi'u dinnan dole yana da kwarar alaka da me bihim saboda idan kace yastahzi'u kawai yi shi kai shiru ya zanto ka ka sifanta Allah tawaya ina ba da gumbai to dukkan siffar da take tawaya ce wani lokaci kamala ce wani lokaci to ba a siffanta Allah da ita ala wajhal islam dole sai an yi mata kaidi inda an fahimta ko shi yasa ce wayan kuruna wayan kurulla bai ce wayan kuruna kai wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun innahum yakiduna kaida wa akidu kaida sai an kawo wannan sai aka muqaddara an gane ko fa yaskaruna minhum sajara Allah minhum adan sajara Allah minhum yani jaza'an ala maktarafu min as-sukhriyati li ghayrihim min al-mulk to amma duk abin da yake tawaya ne a kowane lokaci ba da Allah ya siffanta da shi an gane ko shi yasa Allah ce wa in wa in yuridu khiyanataka sai ce faqad khana Allah min qabl sai ce me fa amkana min bai ce fa khanahum domin khiyana tawaya ce a koyaushe wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qabl sai ce fa amkana minhum amma da sai fa khanahum domin alkhiyana sifa ce koyo ta waya ce ba inda suke da kamala amma da istihza da almakar da alkai wani lokacin su zama kamala wani lokacin su zama ina ba da mun bayyana wannan aqida ce su sai mutum da nunci wannan ba zai zo a cikin babin aqida cikin babin karatun tauhidi musamman ga wanda bai karatu ba akan tsarin ahlus sunna wal jamaa tsarin qur'ani da hadisi tsantsa da maganganun sahabbai da tabi'ai to dole sai mutum ya zo a babin tauhidi bai sani ba ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhu ishtaraw ad-dalalata bil huda idan an ce al-ishtira dole kasance ka ba da wani abu an baka wani abu to sunan ishtaraw ad-dalala me suka karba ad-dalala bata me na ba da kudi an bani mota na ba da kudi an bani mai doki to sun sai bata da shari'a ma'ana sun ba da shari'a an basu su ne bata wannan ya nuna da sun su ne yau ne kenan ina jin ba ku domin da ake istar wadda na ta bilhuda ya nuna da san su mummune ne amma daga baya suka fasa imanin sai suka bayar da imanin sai suka karɓi mata amanar dinsu wanda ko ba haka bane ba ba ba ba mummune ba da mummune bane ba domin da kan dai kowa san kafire ne suna auzu da sadar wanda ake magana akan su ba ba ba ba su ba su ba su ba to da suka zo kuma suka da imanin ba su imani ba tunda Allah da kansa ya ce ya kula amanna billahi wa ma hum ya koyar musu imani to ta yaya suka bayar da shi su dauki wata to sai an yi dogon bayani sai ko dogon bayani sai ka ce sai in mun kalli fitra da Allah ya ce fitra sallahi allati tun da Allah madaukakin sarki ya halicci kowa akan tsari na musulunci kullu mawludin yuladu ala fitra wa abawahu yu'awidanihi aw yudassiranihi aw yubayyisanihi كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تهسون فيها من جدعاء ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون in mun kalli wannan mu eh da can dama an halitta suka yi imani yanzu suka ba da imani su suka dauki fasakin shi yasa Allah ta zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubiya ala qulubihim fa hum la yafqahun Daga shi ne isra wa dalalatu فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين abubuwan suna da yawa آية ayar amma su gaba da aya ta gaba مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في في آذانهم من الصواعق حذو الموت والله محيط بالكافرين مثلهم سفر سوء منافقين كمثل الذي استوقد نارا كما مثال من يكون وتاني استوقد بمعنى أوقد وليس على بابه domin law annana akhadnahu ala babi iz sauqada bi ma'ana talaba iqadan nar amma nan ana nufin da nar kamar wanda ya kunna wuta ne kamar sallai sauqada nar falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da wuta ta haskaka abin da ke gefen sa ko ila ya aminta daga tsoro da yake ji ya ga abin da da baya ganin su saboda duhu za a bi nuri sai ubangiji ta ala ya tafiyar da hasken su wa tarakahum kuma ya bar fi zulumatin a cikin duhu bayan duhu la yubsiruna ba za su iya gani ba summun wato suna wato sun zama kurame bukmun kuma bai bai sun jami'i na al-asammu shi ne wanda baya ji kurma kenan ko bukun jam'in na albakmu al'abkamu al'abkamu kuma shi ne wanda baya iya magana wato daidai ke wato su kurane ne ba sa jin gaskiya da hakan bebaye ne ba sa iya furta ta wani yaji sannan kuma umul makafi ne zaki na al'a'ama wanda baya gani wahum la yarji'un ba za ta iya dawowa ta farke shari'a to nan wurin da summun da bukmun da umul suka ce kowanne kabarin limutada'in mahzufin hum summun hum bukmun hum umul ba sai aka sake wato sai kasance an tafi su jumla din ta zanto mutasila ba ta zanto munqati'a ba bayan ko jumal ne muta'addida au ka sanya jumla sama ko kuma ka iya kwatanta su da sayyidun min sama as-sayyid shine ruwa da yake sauka daga sama ruwa da yake sauka min sama daga sama ko girgije da yake sauka daga sama fihi zulumatu lokacin da hadiri ya tafi lokacin a cikin sa duhu wa da kuma tsawa wa barkun da walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi azani suna kokarin sanya ya tsunta a cikin kunnuwan min as-sawa'iqi saboda tsawa da suke ta ji hadar al-maut dan jin tsoron mutuwa wallahu muqitun bil kafirin ubangiji ta'ala yana kewaye da kafirai yana kewaye da su da jinsa da iliminsa da ganinsa ba inda za a ko ko to wannan misali ne ubangiji ala ya buga na munafikai dan nuna da sun fata munafiki misalin ka kamar mutumin da yake cikin duhu kungurmin duhu sai ya kunna wuta lokacin da kake cikin duhu kada kai tsoro dan baka san me ke tahowa dama ko hagu da kai ba amma idan ka kunna wuta za ta maka amfani daga cikin amfanin ta in ana sanyi za ta mutu daga cikin amfanin ta kuma za ta haska ma ka bi gefen ko ina da ko ina yanzu tsoron ka zai ragu idan kana cikin haske sama da in kana cikin duhu to wannan shine siffar da munafikai suke ciki kafin zuwan manzon Allah cikin duhu na jahilci cikin duhu na kafirci lokacin da manzon Allah ya zo ya kira zuwa ga musulunci sai suka furta kalmar shahada kaga sun dan kunna dusu da haske kenan shine falamma ada'at ma hawla yayin da wutar ta haska ga duk inda suke tare da su zahaba Allah bi nurihim to da sai kafirci a zuci kuma sai Allah ya dauke wutar gaba shine taba Allahu ala qulubi dan taba Allahu alaiha bi kufri sai kasance zahaba Allah bi nurihim Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum ya kyale su fi zulumatin la yubsirun cikin duhun da ba sa gani ma'ana duk da gaji a zahiri kamar suna gani amma duhun zukatan su ya hana su gane hikimomin alkur'ani ko hadisin manzon Allah dokokin Allah ballanta na su bi na yin imani su imani na aiki su aikata ba za su yi suna cikin duhu sun man duku mun kuma yin fahimta da zama au ka sai yi suka ce au din nan sun ba ta fasara guda biyu ko ka ce ma'ananta daidai da wa misali na biyu wa ka sayyidin min samai kuma ma kamar wani girgije ne da ya sauka daga sama wato ruwa da yake sama a cikin girgije bihi zulumatu ga duhu wa ra'adun da kuma tsawa wa barkun da kuma ya. idan nuna hanci a zabi wato a nan gurin dukkan wata aya ta cikin alqur'ani da take maganar wuta da take maganar azaba da take maganar fushin Allah sai ta rinka rikita su ta rinka tsorata kamar yadda mutumin da idan girgije ya taso ga duhu ga tsawa ga walƙiya zai je yana firgita yaj'aluna asabi'ahum dan da zaran ka ji wannan tsawar sai ga mutum yana kokarin sanya ya tsunta a cikin kunne don karin tsawar saboda jin tsoro saboda gudun mutuwa to haka sun ma munafikai ya sabuna kullu sai ya tuna ne Ko wata aya da su kuka take magana azaba sai su dauka kamar da su ake kawai sunan ne ba a faɗa suna cikin jin takaici da damuwa to haka matsayin su shine jami'a asabi an ta zama min sawaqi hamdu wallahu yusbihu kafirin akwai wato balaga ta alqur'ani a cikin nan gurin da yawa na farko a bare idan ku manta mun yi magana mufrad yana iya zuwa da ma'anar jam'i ko ba haka ba masaluhum ka masalil ladhi allazi ana mufrad amma ma'anar sa jam'i saboda me da yake kamar salil wutar da narin falan ma a ba'ar ma lahu zahaba Allah bi nurihim bai ce bi nurihi da a mutum da yake magana sai a zahaba Allah bi nuri wa tarakahu fi dhulmatin la yusir amma zahaba Allah bi nurihim wa fi dhulmatin la yusir sannan da ubangiji ala ya kwatanta mutum mai kunna wuta wuta tana da bangare guda biyu bangare na farko al israq haske za ta bayar wanda zai kori duhu bangare na biyu shine mai al israq kuna ta cinye abu ta kuna shine al israq in saukar na ranga ya kunna wuta da wutan nan tun ya kunna tun ta ba shi haske da ba da ta ba haske sai Allah ya ya dauke hasken Allah bai tafiyar da wutar ba zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulmatil labs ma'ana sai aka dauke hasken wutar amma zafin ta da kunar ta fa tana nan tare da su har da ta da ta yadda sai kunna ta annabi ina fatan kun fahimta domin annur wani abu ne wanda ke tawalladu minan nari idza zahaba an-nur bakiyar sunna ko da haske ya tafi wuta din ba tana nan ba sai yasa za su kunna gungunan wuta idan ya riga ya cinye kaga hasken ya tafi amma garwajin ba yana nan za ka iya dafa mutum to Allah bai ce zahaba Allah bi narihim ba tare cewa an ce in saukar narar sai ake zahaba Allah wato hasken ya tafi sai da kuma ce bai ce ba bayan ya ce falamma adaat da sai a ce zahaba Allah bi dawihim tun yake aza'at amma bai sai aka kyale lafazin ad-dawu sai aka dauki lafazin an-nur ina fatan da ad-dawu da an-nur wanne ko na haske ko wanne ne haske ne amma wanne eh ad-dawu ya ya ga an-nur da dan Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara da wata da wata da haske da wata rana wanne ko yake da rana ta da ala shamsa ziya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litalamu adad al-sinin wal hisab wa khalaqa Allah dhalika to Allah bai ce ba za Allah ko yana da yawa idan an dauke mai yawa kila dan kadan amma in an ce an dauke kadan to mai yawan fa baya ma'ana babu da kowa haske tare da su komai kankantar sa domin annur shine hasbin na maratibul ifa haske na karshen kasa ma an raba su da shi to wanda ya fi wannan girma fa min babu aula baya tare da su amma da ya ce zahaba Allahu bi nurihim da addawu yana ne kenan ina jin ku gane su balagar da ke cikin ayoyin nan ba ga gama ba ce don idan kuka lura an annur Allah ya sifanta kansa din yace Allahu nuru samawati wal ard kuma ya sifanta manzon Allah cewa nur ne kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin sannan kuma ya fassara alqur'ani da cewa haske ne ya ayyuhan nasu kad ja'akum burhanun min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من عبادنا كما أن من الله سوى an gane ko haske ne ita kanta sirrin manzo Allah kan ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu an-nur alladhi unzila ma ulaika humul muflihun to da Allah ce zahada Allah bi nuri duka ya kwashe musu duka babu hasken Allah tare da su ba hasken manzon Allah tare da su ba hasken Qur'ani tare da su ba hasken sirrin manzon Allah tare da su zahada Allah bi nuri da aka wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna tunda sunan har da zama summun bukumun umrin fa hum in wannan bai je ka ba auka sayyidin kamar yadda muka ce mu dauka wawun aka ce da yace nanal khilafata aw kanat lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari nanal khilafata aw na lahu kadara ai wa kanat lahu bi ma'ana wajib ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة wa. suka ce auri ma'ana wai ko ko mu dauka audin wato alababi ko ka siffanta su da wannan ko ka siffanta su da wannan duk siffar wato dai balagar alqur'ani kuma ne ba zancen da yake alqur'ani mu'jizul qur'ani tana bayyana cikin kowace kalma inda mu sai bayani akan duk da karancin ilimin mu da karancin binciken mu wannan kadan kenan fa mutum zai iya fahimta daga cikin hikimomi da alqur'ani sai qur'ani shi kamata ya jagoranci duniya don duniya ta zauna lafiya shi kamata ya mana bayanin yadda zamu tsara rayuwar mu a siyasa a tattalin arziki a zamantakewa a zaman makwabtaka da komai da komai amma da zarar muka dauki alqur'ani zamu karanta shi in mun sabon gida ko ko mun bude kanti zamu fara kasuwanci mu kira wa gardawa su sauke alqur'ani daga nan aikin qur'ani ya kare yaya za a saya a sayar ba za a tuntuba alqur'ani ba kuma da zamu cikin danja sai mun mai da alqur'ani rayuwa da amma abin da kai ci sai mai da alqur'ani wajen sallah sai mai da alqur'ani wajen kaza wajen kaza wajen kaza amma wajen sallar rayuwa sai ku koya da turawan yamma siyasa ta tattalin arziki sai mu koyar da turawan yamma siyasa ta mulki sai mu koya daga menene daga menene sai ya kasance kuma qur'ani kawai mu dauke shi a jiya guda dai Allah ya Allah ya kadu barku aya ta kashin lamukan يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق ko suka tafiyar da ganin su idan aka yi walƙiya sai kamar za ka ɗauke ganin su sai da ba za su iya dani ba kullama aba alahu menene ya tabazzara kullama aba alahu yayin da duk walƙiyar nan ta dan haska musu gaba mashaufihi sai su tafi cikin wannan hasken da ba su wa idza azlama alayhi idan kuma walƙiya ta ɗauke duhu ya zo samu sai su wato halin da munafikai kamar sa dawo su musulunci amma ba za su iya ba kamar sun zurfi cikin kafirci haka za su yi ta kafa su nan su nan su mutum da bina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha wato anan walƙiya shine alqur'ani lokacin da duk wata aya ta sauka kamar sun bita ga sun fahimci me aya take amma kuma su su kasa aiki ne su su kafirce mutum su bijire ne shine walau inda Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ya tafiyar da ganin su da kamar da ya tafiyar da jin su da kuma ganin su sai da ya kasance ba sa ji alal haqiqa ba sa gani alal haqiqa kamar da yanzu gashi suna ji jin bai da amfani gashi suna gani ganin bai da amfani domin amfanin ji shine ka ji gaskiya kai aiki da ita amfanin gani idan ka gane maka ababen da za su ja ka wajen kare imani da Allah ka kalli malakutu samawati wal ardi awalam yuzuru malakutu samawati wal ardi وما خلق الله من شيء وان اتى ان يكون كهدك تارى فاجله فباي حديث بعده يؤمنون ma'ana mutum ya kalli fari ya kalli baki ya kalli yadda al'amuran suke gudana a rayuwa dan ya ga ayoyin Allah duk azalin da ne a duniyar da to wannan sai gani ya saka ƙara samun yaƙini toriya akan yaƙinin ka da imani ƙari akan imanin ka da amma duk wanda ganin ka bai sa ya ɗauki izina ba dare ya zo rana ta fito baya ɗaukar izina game da wannan gari ya waye ya tafi aiki dare ya yi kwanta kamar ba baya gane kididdigar wucewar yini da kwana ɗin nan ba rayuwar ta take karewa a kullum rana ta fito ta faɗi wani shafi ne na rayuwar ka aka rufe an buɗe sabon shafi wanda aka rufe ba za a sake buɗe shi ko daga nan gudun har rana tashin kada mutum baya ɗaukar imani walau sha Allah la zahaba bi shay'in huwa misali inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne a sa abinda muka faɗa zama dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure Allah ya